ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون حقيقه من اكو النبي لوه da النبي ابراهيم kuma muka sanya annabta a cikin zuciyarsu tare da littattafai da aka saukar a cikin zuriyarsu akwai shiryayye wanda aka datar zuwa ga tafarki madaidaici amma da yawa daga cikinsu masu fita ne daga da'ar Allah